Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da alod da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 26 ga watan Yuli na shekarar 2016. Da fatan an wayi gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku cewa 'yan kungiyar shi'a sun buƙaci a gaggauta duba rahoton kwamitin da aka kafa da ya kai ga kame shugabansu. da gaske ne to ya kamata da gauga mu ga gwamnati ta kamo wannan soja da shi da 'yan kanzagensa a yi masu hukunci ma muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jiya litinin jam'iyyar democrat a nan amurka ta buɗe babban taron ta na kwanaki hudu a birnin philadelphia da ke gabashin kasar a kokarin da take na nuna kan jam'iyyar haɗa yake a daidai kuma lokacin da jam'iyyar take fuskantar rikici sakamakon saƙonnin email da aka fallasa waɗanda suka nuna shugabannin jam'iyyar sun yi kokarin taimaka madam hillary clinton ta samu nasara a sauwaƙe ta wajen yin ba'a ko ƙasƙantar da abokin takarar ta bani sanders magajiyar garin birnin baltimore stephanie rawlings blake wacce har ila yau ita ce sakatariyar jam'iyyar democrat ta ƙasa ita ce ta buɗe taron jiya litinin a madadin shugabar jam'iyyar ta ƙasa debbie wasman wacce aka ture gefe ɗaya bayan da dandalin tsegumi ko fallasa da ake kira wikileaks ya kwarmato imel kusan dubu ashirin da jam'iyyar ta yi zargin rasha ce ta sato su watannin baya kamin a buɗe taron gadan-gadan sanata bani sanders ya kira ga magoya bayansa su goyi bayan hillary clinton ya nuna bukatar haɗa kai domin a tunkari ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump amma magoya bayansa suka masa ihu dab da za a fara babban taron uwar jam'iyyar ta democrat ta fitar da sanarwa da ta nemi gafara daga sanata sanders da magoya bayansa saboda munanan kalamai da aka yi a kansa cikin rubuce-rubucen imel ɗin jam'iyyar ta ce rubuce-rubucen ba su nuna halayyarta ko manufofi da jam'iyyar ta dogara a kansu ba da kuma kasancewarta ita jam'iyyar ta kowa tsakanin masu takara karkashin inuwar ta ba kamfanin dillancin labarai na isis da ake kira amak ya ce dan kasar syria nan da ke cikin 'yan gudun hijira dan shekaru 27 da haihuwa wanda ya tada nakiyoyi suka hallaka shi suka kuma jikata mutane 12 a ambash na kasar jamus sojan ta ne kamfanin dillancin labarai na amak ya ce wata majiya cikin kungiyar ta ce maharin ya ɗauki matakin ne a zaman amsa kiran da isis ta yi na cewa mayakanta suna kasashen da suke cikin rundunar taron dangi da suke yaƙi da kungiyar wani babban jami'in tsaron yankin bavaria na kasar ya gaya wa manema labarai jiya litinin cewa maharin ya ɗauki sauti cikin wayar salula inda ya yi mubaya ga shugaban isis abubakar al-baghdadi haka kuma jami'an jami'in mai suna jochim haman ya ce an gano kayan hada bom na sinadarai a gidan maharin ministan kula da harkokin cikin gida na jamus thomas de merezia ya ba da umarni a karfafa matakan tsaro a tashoshin sifiri da ma a wasu wurare daban-daban wani babban hafsan sojin amurka ya allah wadai da wani rahoto da wata jaridar ƙasar turkiya ta buga tana zargin cewa wani tsohon kwamandan amurka shine ya shirya juyin mulkin da bai yi nasara ba a ƙasar ya kira rahoton mara tushe wata jarida mai ra'ayin rikau da ake kira yeni safak ta turkiyan ta ambaci wata majiya da ba a bayyana sunanta ba da ke kusa da magoya bayan juyin mulkin da ake tsare da suna cewa wani tsohon jiran na amurka wadda ya ritaya bana wadda ya jagoranci sojojin neto a afghanistan ya ziyarci kasar ta turkiya a sirce sau da dama inda ya raba kuɗaɗe ga masu yawa ga waɗanda suka shirya wannan juyin mulki babban hausan mayakan amurka janar joe danford ya ce abin bakin ciki ne a danganta janar john campbell da wannan batu in ji danford yayin da yake magana da manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka jiya litinin a halin da ake ci kuma turkiyya tana auna 'yan jarida malaman makarantu da ma'aikatan kamfanin jiragen sama na fasinjar kasar a ci gaba da matakan murkushe waɗanda ake zargi suna da dangantaka da wani malamin addini islama wadda yake zaman gudun hijira na ƙashin kansa a nan amurka wadda gwamnatin kasar take zargi a zaman wadda ya kitsa juyin mulkin da bai samu nasara ba gwamnatin kasar a ankara ta ba da sammaci a kama yan jarida 42 haka na an kama malamai 31 kazalika kuma ta kori mutane 211 waɗanda suke aiki da kamfanin jiragen sama na fasinjar kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc a libya gwamnatin kasar ta haɗa kan ƙasa wacce majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani aka kafa ta kira jakadan faransa bayan da aka goce da zanga-zanga a tripoli da ma wasu sassan kasar domin nuna adawa da kasancewar sojojin faransa na musamman a kasar sojojin faransa uku ne suka mutu cikin makon jiya sakamakon haɗarin da jirgin sojan faransa mai sarkan ungulu ya yi a libya wanda ya sa faransa ta kasance kasar yammacin duniya ta farko da ta fito fili ta tabbatar da cewa ta girke wasu sojojinta na musamman domin su taimakawa bangarorin da suke yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar a hakikance cewa sojojin amurka da birtaniya suna libya tun wajajen ƙarshen bara sojojin amurka sun girce kansu a bengazi da misrata amma babu ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fito a hukumance suka amince cewa suna da sojoji a ƙasar zanga-zangan da aka yi a ƙarshen mako masu ra'ayin addini ne suka shirya shi ciki har da babban malamin nan sheikh sadiq al gharariyani nan da nan zanga-zanga ta zama kiraye-kiraye masu karfi cewa tilas faransa da wasu ƙasashen ƙetare su janye sojojinsu daga ƙasar har sai sun yi barazanar za su maye gurbin gwamnatin haɗin kan ƙasar da wata sabuwa a japan jami'ai sun ce an kashe akalla mutane goma sha tara wani hari da aka kai da wuka yau talata a wata cibiya ta nakasassu a wani wuri da ake kira sagamahiyara da ke yammacin birnin tokyo wasu mutane masu yawa kuma sun jikkata wata kafar yada labarai a kasar da ake kira nhk a takaice ta ce 'yan sanda sun kama wani mutum dauke da wuka bayan da ya mika kansa nhk ta ce mutumin dan shekaru 26 da ake zargi da aikata wannan danyen aiki tsohon ma'aikaci ne a wannan cibiya babu tabbas kan dalilin da ya sa a kai wannan hari amma wata jarida da ake kira asahi shimbun ta ba da rahoton cewa 'yan sanda sun ambaci maharin yana cewa ina so in kawar da nakasassu daga doron ƙasa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka VOA. To bari mu bude taskar rahotannin namu da batun 'yan shi'a waɗanda suka roki gwamnatin tarayya da ma sauran gwamnatoci da su sako shugabansu ga Ƙungiyar 'yan boko da ma'aikata daga cikin almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzaki da ake kira Resource Forum ta yi kira ga gwamnatoci da sauran masu ruwar tsaki wajen ganin an saki Sheikh Ibrahim Alzazzakin da suka ce rayuwar shi fa tana cikin wani hali. farfesa abdullahi ɗanladi shine shugaban wannan kungiya kuma shi magana da yawunta makasudin kiran wannan taro shine yin kira da kakosan murya ga gwamnatin najeriya da waɗannan tsaron da ke rike da shi malam da iyalinsa tun bayan abin da ya faru a zaria na kai mashi hari aka kashe 'ya'yansa aka kashe almajiransa sama da dubu aka rusa wuraren mu to kuma yanzu labarin da muke samu cewa lafiyar idanunsa na cikin matsala wanda kuma tabbas wannan ba zai mu kyau ba ba kuma zai mu kowa kyau ba ko ba komi likitan da suka kira yanzu wanda yake ta kula da shi ya bayyana ma malam cewa shi an kore ilimin shi na likitanci ya yi kai yinsa nan a karan farko ita wannan kungiya ta resource forum ɗin da ke karkashin mabiya masaba shi'a ta yi magana a kan rahoton kwamitin da gwamnatin jihar kaduna ta kafa ya mika game da hatsaniyar da ta faru tsakanin mabiya masaba shi'a da rundunar soja a birnin zaria da yake dai har yanzu su kansu gwamnati a hukumance ba su fitar da shi wannan kwamiti ba abin da muka karanta ko muka ji ana ta faɗi shine cewa sun ce sojoji ne ke da laifi kuma musamman shi goc na wandiv na kaduna shi suka ta yamma laifi kuma amma su sojoji sun ce mutum ba kawai suka kashe to ko da mutum bakwai ne shi wannan wanda ya kisan ko wanda ya jagoranci kisan yanzu yana na yana wadaka a bayan kasa yadda yake so inda gaske ne to ya kamata da gauga mu ga gwamnati ta kamo wannan soja da shi da 'yan kazagensa a yi masu hukunci kenan idan da a ce wannan rahoto gaske ne ya yi magana cewa sojoji sun yi laifi za ku karɓi rahoton kenan a'a rahoto mu mun tabbatar sun harko wannan rahoto ba zai mu adalci ba shi sanya ma kwamitin ma muka ki zuwa to kenan ba ku yi mamakin raɗe da ake cewa rahoton yana goyon bayan ko kuma ya ce sojoji sun yi laifi ba to ai abin da ya faru shine ita gaskiya ne gaskiya al'amarin ne da ya faru ya fi karfin wani mai hankali ko min sa ran shi ya danne ta ce bai faru ba saboda haka shi wannan dai ana neman alayya ne da shi wannan shugaban GOC amma in za a bincike akwai wanda suka sa shi kuma ai mu mun san cewa ba mutum 347 bane aka kai shi yanzu muna magana sama da mutum dubu banda waɗannan mutum wajen 200 da ke gidan yarin Kaduna dama dai shirin da gwamnatin jihar Kaduna da mahukunta suka yi game da sakamakon wannan rahoto ya sa ana ta yawo da raɗaɗin cewa an gano jami'an tsaro ne ke da laifi ko da ke dai tun lokacin miƙa rahoton ma ga gwamnatin jihar Kaduna shugaban kwamitin binciken mai shari'a Muhammad Lawal Garba ya ce rahoton na sirri ne saboda haka ba za su faɗa abin da ke ciki ba. Eh ba zan gaya muku ba saboda abu ne kamar yadda shi mai girma gwamna ya faɗi rahoto ne wanda muka ce na sirri a gare mu an ba mu aiki mun kammala shi kuma mun hannunta rahoton mu ga gwamnati wanda ita za ta duba shi ta ga abin da ke ciki kamun ta sanar da jama'a cewa ga abin da muka yi. Sai dai fa ko a lokacin da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Irfa ya karɓi wannan rahoto ya ce za su duba abin da ke ciki kuma su gaya wa al'umma halin da ake ciki. Mun karbi rahoto. Saboda haka za mu duba rahoton nan kamar yadda shi shugaban hukuma ya ce sirri ne ba mu san abin da ke ciki ba. Za mu karanta, za mu duba shawarwarin da suka bayar kuma gwamnati za ta fito da ayyukan da za ta yi ko matakan da za ta ɗauka domin a tabbatar da wannan kashe-kashe da faɗace-faɗace a jihar Kaduna a sunan addini ko ƙabilanci wanda an yi goma cikin shekara talatin da biyar. Insha Allah wannan shine zai zama na ƙarshe. Har zuwa yanzu dai a hukumance gwamnatin jihar kaduna ko ta hukuma bata ce komai game da sakamakon wannan rahoto ba tukuna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya daga kaduna a najeriya kuma sai batun taron democrat da ake a philadelphia abokiyar aikinmu grace alheri abdu na can inda ta yi mana bayanin fitattun mutanen da suka yi jawabi a wannan wuri To babu shakka dan an yi jawabai da dama kamar yadda ka bayyana amma jawabai na mutane hudu ne suka zama fitattu waɗanda duk wanda ya saurare su zai ga cewa babu shakka duk waɗannan tashe-tashen hankali ko kuma waɗannan tsatsanguwa da aka samu kafin fara wannan taron sai ka ce an kama hanyar ɗinke waɗannan barata da farko dai ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabai da ya zama fitacce shine a sanita kori Booker dinnan shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suke jerin mutanen da ake kyautata zantan da farko cewa ita Hillary Clinton ya yi ta ɗauka ya zama abokin takararta. sanita kori ya mai da hankali ne akan nasarori da ita Hillary Clinton ta samu ko kuma ta ayyuka da ta yi tsakanin mutane marasa galihu musamman baƙaƙen fata. mai ɗakin shugaban ƙasa amurka ita ce ta jawabi tana cikin dattun masu jawabi jawabai na biyu da suka yi jawabi a wannan taro mai matuƙar sosalai ta faro takon tun daga tarihin lokacin da ta ce karan farko da ta tsaya wannan dandali na jam'iyyar democrat wato wa'adi lokacin wa'adin mulkin shugaba obama na farko ta yi jawabi a wannan wurin ta ambaci duk waɗansu kurakurai da suke ganin Donald Trump ya yi da kuma kara da ake gani yana yi a cikin kamfen ɗin shi tana nuna cewa in ta tashi tana so ta ga 'ya'yanta sun tashi da alƙibla mai kyau da tarbiyya mai kyau kuma ta duba irin fafatukan ita Hillary Clinton ta ce tana so ta ga 'ya'yanta ne ita ma tana da 'ya'ya mata ita ma mace ce a ce an wayi gari yau a Amurka wata za ta zama mace za ta zama shugaban kasa wannan ya taɓa ranta sosai dama kenan da ake da ita a Amurka tana so ta ga shugaban kasan da zai ba Amurkawa irin wannan daman da ba za a kula da a jinsin su ba ba za a kula da ina ne suka fito ba amma a ba kowane mutum dama ya zama abin da Allah ya nufa zai zama sai kuma ita elizabeth warren wadda ita ma tana cikin jerin mutanen da ake tunanin da farko ita hillary clinton za ta tsayar a matsayin wadda za ta tsaya za ta tafi wannan tafiya tare a matsayin mataimakiyar ita shugaban kasa a cikin wannan tafiya ta nuna cewa su abin da suke bukatar gani shine ya kamata a cikin wannan kamfen su dubi wani dan takara ne zai tafi da wannan buri nasu na kasancewa tsaya maɗaurin ki ɗaya to duk dai jawaban da ita elizabeth warren ta yi dai duka duka shi idan mutum ya duba sai ya ga kamar tana gawarcin magoya bayan shi bani sanders ne domin ta tattaɓo batutuwan da ta san suna so samu shi rai to sai mu je babban jawabi shi kuma wanda na bani sanders Bani Sanders ya ɗauki wannan lokacin da farko dai ya gode ma dukkan magoya bayansa. Ya fara dai da gode wa shugaba Obama da mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden domin rawar da suka taka da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da inganta rayuwa. Sai dai yake har yanzu akwai sauran aiki tukuru. Yana cewa Hillary Clinton ita ce ta fahimce su duka kuma ya tabbatar cewa idan aka zaɓe ta a matsayin ah, shugaban ƙasa za ta aiwatar da waɗannan jurori. Kena yana iya cewa sun ɗinke barakan da ke tsakaninsu. Eh babu shakka za a iya cewa sun ɗinke eh, barakan da ke tsakaninsu bisa ga jawabin shi. Wani abin da ya zama da ban sha'awa aka akasin abin da aka gani a taron jam'iyyar Republican yadda shi Ted Cruz ya yi a ƙarshe duka kalaman shi na ƙarshe ne ya yarda da Hillary Clinton Hillary Clinton ce waɗannan kyakkyawan ayyuka da shugaba Barack Obama ya yi a cikin shekaru takwas ɗin nan Hillary Clinton ce za ta ɗora kai ƙasar da To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare ne da minti goma sha shida. Ga kuma shirin mu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yan sanda kuma sanar da duniya akan ga dalili ga abin su da hannun dalili ne sa kama su. Waɗanda suka kama su suka tsare. Na farko ba hukumar tsaro ta jihar Zafara ta kama su ba. Na biyu sannan ko da ta kama su aka tsare su a Abuja ba ta ba da sanarwa ba na cewa ga laifin da suka yi. Ba a dai gaya maka laifin da suka yi ba su an gaya musu aiki. ko ka tambaye wani daga ciki yan majalisa ya tabbatar maka da cewa ba a gaya mai ba a gaya musu laifin da suka yi ba ai ba zai taɓa yiwuwa a kama ka a tsare ba tare da ka aikata wani laifi ba so nawa ka an ce hukumar tsaro ta yasa ta kama mutum ta bincike shi To wannan ɗanɗano jiran rabo ne na shirin da za mu soma makon gobe idan Allah ya kai mu kan takaddamar nan da ta barke a jihar Zamfara bayan yunkurin tsige gwamnan jihar da 'yan majalisar dokokin suka yi abin da yasa wasu suka ce shi gwamna yasa aka cafke su aka je aka jefa su kurkuku a yau dai za mu karasa muhawarar murni ta rikicin jihar apc a jihar kaduna da muka yi kwanaki muna jiya tsakanin ibrahim dan inna da salisu tanko sono abin da nake tambayar shi ka tambaye shi su yan abu ya rima a gida da kuka kama zai talakawa kuna rurushewa ku a matsayin tsarin da ne kun kira gwamnan kuke mashi ba daidai ba ne tsarin wannan tsari ne na jami'ar apc amma wannan maganganun da kake yi wallahi ku ji tsoron Allah ku ji jabiya ni magana da nake muku ku dawo kan maganar jabiya kaje a duka tafi shi yanzu an tsoro da daraktoci guda hudu daga gidan gwamnati director finance director admin director research and planning wani ba gurmi hurumi ga su directoci a jam'iyya ya ce tsarin mulkin jam'iyyar kun turo mutum ofishin jam'iyya wai daraktoci daga gidan gwamnati wai ba ku gurmi To eh, Malam Ibrahim ka tambaye shi tsaurara eh, sai ya karba maka tambaya domin tambaya ce wacce ta shafi eh, harka aikin gwamnati. Malam Salisu me zaka ce mishi kan wannan mutanen uku da ambata ne? Ya yi magana shi rushe ko? Mm-hmm. Ya yi magana shi rushe. Suka ce idan ya san abin da gwamnati ke ciki ya san ta aikin gwamnati. Haka kawai ma na sai amma yarfa da zai fara shi rushen nan ba. Kuma ni na sani cewa an rubuto mishi takarda ana buƙatar a rushe a rushe makarantun da gidajen da suke kai kana kai shi dan kungiya ne ai yana daga cikin yana mutanen da suka goyi bayan aka rubuta ko da a baya ka tambaye shi ba ko da yar fa'i cewa akwai akwai da yanzu sai magana da ya tambaya na biyu wanda tambaya ne ce wasu mutane ne kira wasu mutane mukamai guda uku ne ya ambata ya ce wai ina wai ba ku hurumin ko naɗa su ne me kake tambaya ne malam ibrahim director iska turo director of research and planning director amin director finance da director Project, wai an turo su daga gidan gwamnati ne kuma ba gwamnati shi a harkar ya turo su ofishin da shine mu ba mu sani ba ina ne hurumin su wai su zo su yi mai a ofishin jami'a maganar da muke kenan kun kwashi jami'a kun kai gidan gwamnati eh, eh, me aka turo su su yi a ofishin jami'a ne malam ibrahim shi za ka tambaye mu malam aliyu ya gaya mana me za yi a ofishin to ka ji tambayar tashi malam salisu wallahi na ji tambayan ni kullum ni tsakanina da Allah da Annabi da tsari ina zama da karin shi wallahi wallahi mutanen da sun APC ba kaga wannan daraktocin ya je ya duba ya je ya samu ya samu constitution na na na na jam'iyya ya duba article sixteen zai ga party admin ya ba da hurumin a bar da rikici ya je ya duba constitution na jam'iyyar APC ya samu biro ya rubuta ya rubuta article sixteen zai ga party administration wai me aka tura su je su yi ne a wurin jam'iyya ni shi nake son sani me aka tura su je su yi ne a wurin dama akwai shi oh za su yi aiki a cikin a cikin ofishin kenan ko eh darakta Malam Ibrahim ni abin da na sani a al'adance ashe ba gwamna ne shugaban jam'iyya a kowace jiha ba a Najeriya? Na gode, na gode. To ashe idan ya naɗa wasu mutane ya ce su je su yi wani aiki a jam'iyya mai laifin haka ne? To ka tambaye shi na'am na'am ibrahim ina ka ya kai su ko ko wallahi ku ji tsoron da mutane to mun kusa mun kusa zuwa ƙarshen shirin na amma abin da nake son tambaya Malam Ibrahim kai nake son tambaye ka wai maimakon ku zauna kuna adawar cikin gida a cikin jam'iyya ɗaya kuna tunanin ci gaba da haka din ne ko kuma kuna tunanin ma ku bar ta kwata kwata ku je ku wata jam'iyyar daban idan kuma ya gada maka wannan rigiman gobe zai kashe ta inda zai na'am na ce idan kuma ya gada maka wannan rigiman gobe zai kashe ta shine shugaba a jiha shine gwamnan jiha abin da nake cewa malam ibrahim maimakon wannan cece ku ce abin da nake cewa maimakon ku je ku balle gefe ɗaya ku ce kun kafa wani abu aƙida a cikin jam'iyya ɗaya kuna magana eh. sai ka ce yan adawa da jam'iyya da wata jam'iyya ta daban haka za a ci gaba ɗin ko kuna tunanin idan ba ku samu abin da kuke so ba a jam'iyyar ta APC ku je wata jam'iyyar ta daban na magana ta jam'iyyar APC amma yana son ta abu ne kuma mutane su sa abu daya duk wanda suka gan shi a cikin wadda siyasa da babba da gari da dan takara da dan banganta da mai kidanta da mai sarkinanta za da bukata a cikin gari ko ba zai yi kai bukatan kai ta samu kai ta ciki da wata shida da damuwa ba karba min tambaya ta malam ibrahim haka za ku ci gaba za ku zauna a jam'iyyar kenan ba ku da niyyar ku bar ta jam'iyyar din yawwa ina kauka malam malam ina kauka ina kauka wannan abu na teburin gwamna idan gwamna ya dama gobe ya ce ku kira wani da wani da wani da wani ina son su zo ku to idan bai kira ba fa da wannan su idan bai kira ku shi ne nake cewa idan bai kira ba idan bai muku abin da kuke so ba za ku zauna a jam'iyyar ne ko kuna tunani a ya ku ya ku din na cewa wata mana abin da muke so ko shi ne a bi jam'iyyar nan da aka kafa ta akan shi ne mu abin da muke so ko ai ina son malami ya tambaya mu ya taimake ni ya wai ya gaya man ma kawai a manifestin namu kawai muna da muna da muna da muna da abubuwa guda bakwai wanda muke ma yan yan yan yan al'ummar Najeriya alƙawari ya faɗa min guda uku dan Allah na yaje miki guda uku dan Allah ya taimake ni yana koshi a cikin manifestin jam'iyyar mu ya faɗa min guda uku muna da seven cabinet program amma ya faɗa min guda uku saboda in yi yakinin kawai wannan APC ne dan Allah dan Allah ya taimake ni Malam Ibrahim yana jin eh, Salisu yana neman ya kure kai nuna cewa ba kuma san abin da jam'iyyar take ciki ba. Ga masa guda uku. Ga masa ka san guda uku ne yake son ka gaya masa ne? Manifesto na jam'iyya. To gaya masa. Na eh, guda uku kawai, wala da guda bakwai, kamar guda uku kawai, kasa tabbatar ma dai yana maza da APC ne na gidi. Ina jin ina jin ina jin kamar lamuran gaya masa mana ka nuna masa ka san jam'iyyar gaya masa abin da yake tambayar ka ce yace wai ita jam'iyyar APC tana da ginshikai guda guda ko kuma alƙawura guda bakwai da ta dauka za ta yi wa mutane wai ka gaya masa uku daga cikin bakwan nan domin ya tabbata kai kai dan jam'iyya ne na asali a ƙasa ko a Kaduna na ƙasa ko na Kaduna

amma menene ne kuma wanda zai in zai kai gurin da manifestan ta ce za ta inganta tsaro za ta za ta za ta za ta yi tattalin arziki duk da yake akwai gyara da haka suke ba amma kama da yi na yi na yi na yi na yi kawai yi na yi na yi na yi na yi na yi na yi na yi na yi na yi ta yi wannan manifestan me sa shi ka taba ga wannan manifestan su bamu da isasshen lokaci kuma ya karba tambayar ka ya baka akalla guda uku da ka nema ni yanzu tambaya ta a wurin ka Salisu shine eh, eh, ina zuwa Malam Ibrahim mun kusa mu karkare shirin nan eh, Malam Salisu abin da ke tambaya shine yanzu ina zuwa ina zuwa Malam Salisu yanzu kenan ya za a tafiyar da jam'iyyar apc a jihar kaduna ne na san kuna cewa ba bangare kowa san akwai bangare tun daga sanin sun fito fili amma abin da nake tambaya ne yanzu jam'iyyar na har yaushe za ta tafi da hannaye guda biyu bangarori daban masu ra'ayoyi daban-daban da suka sha bambanci da juna kuma yanzu na tabbata masu adawa da kolin su npdp zaune zaune suke suna muku dariya suna cewa ga ta nan yar cikin gida ana an koma abin da aka saba so har yaushe za a ci gaba da wannan bangarori biyu na jam'iyya ɗaya. yatun abin da muke so ba ma fatan wannan ci gaba amma gaskiya al'amari akwai sharadi duk matakan da muke bi kan bin su ne bisa tanadi tanadin kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc kuma kundin tsarin jam'iyyar apc nan yana gaban kowa abin da ke gaban kansu kawai shi ne congress to ba za mu yadda saboda interest ɗin wasu mutane mu gabatin hankalinmu akan yin tanadin tsarin gidan gwamnati ko ko wani tafiya. Ko ma ne ta kira mu amma da abin da ya imani da shi shine darajin da suka je aka samu wanda wanda ton ya shi ya samu ƙwara a hamsin da hudu shi shi Ashton Banta ya samu ƙwara a biyar da talatin da hudu ita ɗin nan dai muka yi zaɓe so da mutanen muka yi zaɓe so ya yi imanin cewa shugabancin nan ba mu kallafa mu kanmu bane al'umma suka zaɓe mu da suka zaɓe mu. To a gaishe ku malamai to kamar da muka ce a shirin makon gobe za mu so mu duba dargar siyasar jihar Zamfara da ta kai har aka kama shugabannin majalisar dokokin wannan jiha din aka kargame su a gidan kurkuku sai a jira zuwa shirin. Yanzu kan muna ban kwana tare da ƙara bayyana godiyar mu ga mu da muka yi kwanaki muna jin su wato Ibrahim dan inna da kuma Salisu Tanko Sono a can Kaduna tare kuma musamman da wakilin munasiru Yakubu na birnin Yaro da ya taimaka aka haɗa shirin da aka ji. mun gode kwarai da gaske a madadin dukkan su ne aliyu mustapha sakwato a washington dc to madalla kafin karkare ga takaitattun labaran litinin jam'iyyar democrat ta bude babban taron ta na kwanaki hudu a birnin philadelphia da ke gabashin amurka a kokarin da take yi na nuna kan jam'iyyar haɗe yake a kuma daidai lokacin da jam'iyyar take fuskantar rikici sakamakon sakonnin emails da aka fallasa waɗanda suka nuna shugabannin jam'iyyar sun yi kokarin taimaka madam hillary clinton ta sami nasara kuma ta wajen yin ba'a ko wato kaskantar da abokin takarar ta bani sanders kamfanin dillancin labarai na kungiyar isis da ake kira amak ya ce dan kasar siriya nan da ke cikin 'yan gudun hijira dan shekaru 27 da haihuwa wadda ya tada nakiyoyi da suka halaka shi sau kuma jikkata wasu mutane goma sha biyu a ansbach na kasar jamus sojanta ne kamfanin dillancin labarai na amak ya ce wata majiya cikin kungiyar ta ce maharin ya dauki matakin ne a zaman amsa kiran da isis ta yi cewa mayakanta su auna kasashe da suke cikin rundunar taron dangi da suke yaki da kungiyar. to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu yanzu a madin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya tayar gabatarwa da cubahiro jojo ne da solomon da injiniyan mu mark ferguson ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hatsi da wani sabon shiri